Masu saurare Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, sannan ku sake kasancewa da mu a wannan tasha ta mu ta duniyar sa Hausa TV. Tashar da ke kawo muku ƙayatattun littattafai masu faɗakarwa game da nishaɗantar da ku. A yau muna ɗauke ne da ci gaban littafin mai suna Bakon Yanayi wanda Hadiza Bi Auta ta wallafa. Kasance tare da ni Ummu Fadila da zan jagoranci karanto muku shi. ku danna subscribe game da ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora ai sauraro lafiya bakon yanayi ba shiri dadi da mutumin suka yo kanta dadi ya riko tare da yin sallama da mutumin ya saka ta a mota har suka bar kofar gidan mutumin bai daina mamakin su ba daga shi har dadin har yar tashi suna tafe yana bata baki har suka isa gida har tara na dare suna falo yana lallashin ta akan ta yi haƙuri ta ce da ita gobe da safe har gidan za mu je da ke da za a yi tunda har cin amanar ma ba iya munawwara da momin ku bane har da ce alhajin katon banza da shi da ƙarya shawo kanta tare da yi mata alƙawarin auren haidar ɗin sannan ta sako ya kai ta har ɗakin su ta kwanta har sai da bacci ya ɗauke ta sannan hankalin shi ya kwanta ya fito ya nufi nashi ɗakin zuciyar shi da saƙe-saƙen rashin mutuncin da zai yi wa alhajin ya aura wa munara saurayinta ko ta halin kaka aran shi yace wannan aicin amana ne yana cikin tunanin sake kiran alhajin ne amaryar shi ta yi kiran shi cike da farin ciki da zumuɗi ya jira sai da ta tsinke sannan ya bi da nashi kira suka lantsume suna ta firarsu ta soyayya ya mance shaf da kiran alhajin har dare ya lula dole bayan sun ƙara wayar ya haƙura da safe ya kira shi domin ya ji unguwar da suka koma tunda sassafen munara ta matsa su je ya ce ta jira sai ya dawo daga wani wuri sai ya ɗauke ta su je amma ta yi haƙuri ta je makaranta ƙarfe biyu zuwa uku sai su tafi aiko da murna ta shirya ta tafi makaranta mawi dai iyakacin ta ido duk da a gaban da suke rigimar su amma cikanka bata ce da su ba dan shi kanshi dadin tun jiyan bata sake bi ta kanshi ba shi yasa ya ji haushi ko break bai yi a gidan ba ya fice ta bi su da addu'a shirya wadda ita kaɗai ce ta rage tsakaninta da su sai ko gashin munawwara sakon wayar da basaraki ya ce a bata tana zuwa hannunta ta haɗa komi kasancewar ta san namban momin a kai tana kanta ta danna mata kira a lokacin ta ƙara sallar walha kenan tana zaune saman kafet tana lazumi sai ga kiran munawwara ya shigo wayarta cikin sanyin jiki ta jawo wata daga saman gado ta yi sallama aiko sai ga muryar ɗiyarta ta tartar cikin wayar cike da ɗoki ta ce munawwara ce a ta tashi tsaye ta zauna akan gadon zuciyarta cike da farin ciki ta ce munawwara ya wutar ba abin da ya same ki ko ta kare maganar cikin kuka munawwara ta yi saurin cewa ki kwantar da hankalin ki momi ni ba abin da ya same ni kuma kowa ma na gidan duk lafiya lau muke kayan da aka kawo ne kawai suka kone sai wasu sassa na gidan da wuta ta ce yanzu haka ma ba ma gidan cikin jin daɗi momi ta ce alhamdulillahi masha Allahu kuna ina yanzu nawa cikin jin nauyi ta ce Aliyu ne ya saya wa Alhaji Baba wani sabon gida kato baki ganshi ba momi yayi kyau wallahi cike da murna momin ta ce Allah ya saka masa da alkhairi wace unguwa kuke munawa ta faɗa mata sannan ta ce momi yaushe zaki zo ta ƙare maganar cikin zubowar wasu hawaye jin sautin muryar ta yasa ta ƙarfafa mata gwiwa da cewa ta zan zo kwanan nan idan hajiya hinda tana kusa ki bani ita mu yi magana Munawar ta fito shashen su tana tafi suna wayar har ta isa ɗakin hajiya hindin kai tsaye ta miƙa mata wayar ta fito Laha ta janyo ta suka fito inda sauran 'yan matan gidan suke kofar gidan inda sauran 'yan matan gidan suke kofar gidan suna jiran ta fito su je su kai ta wajen gyaran jikin gidan su kai ta gidan gyaran jikin gidan wata hajiya da hajiya hinda ta ce Yusuf ya kai ta su kuma su Zulaiha su wuce wurin rabon invitation din da aka buga cikin kankanin lokaci tana zuwa suka fada motar Yusuf ya ja suka tafi Hajiya Hinda kam sun yi fira sosai da Momi ta ƙara bata haƙuri tare da kwantar mata da hankali saboda Momin ta ci auren mu nawa kwana uku masu zuwa fashewa da kuka ta yi saboda ganin ita da yarta amma ba ta da masaniya akan komai nata sai abin da aka faɗa mata hajiya hindin duk da alhaji ya ce ta ja bakinta ta yi shiru saboda tausayin momi da ta ji yasa ta fayyace mata ko dan waye ko dan waye basarake duk da ita kanta munawwara har lokacin bata san ainihin wane ne baban basaraken ba ita dai da Nuruddin ita dai ta san suna da kuɗi saboda ganin abotar shi da Nuruddin dan ta ji bayanin da dadi ya yi ranar da ya fara zuwa gidansu shi dai bai faɗa mata ba ita ma matsawa kanta dole sai ta ita ma bata matsawa kanta dole sai ta sani ba Mami ta ji daɗin jin wannan kyakkyawan labari saboda ta san yadda ta za ta ba za ta wahala ba tunda mijin da za ta aura yana son ta gashi kuma za ta ji daɗin zaman auren ba takura ta ƙara girmama girman martabar Ubangiji saboda shi yayi wa munawwara wannan baiwa ya dubi kyakkyawar zuciyarta ya bata miji ɗaya tamkar da dubu saboda yadda yadda saboda ta ga yadda ta shiga damuwa lokacin da take saboda ya ga yadda take cikin damuwa lokacin da take da cikin kuma yanayin da yanayin ƙirar mijin da za ta aura da kalamar shi ta yi na'am sosai da kamalar shi ta yi na'am sosai da ya zama mijin yarta ta munawwara cike da murna hajiya hinda ta sanar da ita sabon lefen da ya kawo sannan ta warware mata irin alkarin da ya yi masa har kuɗin da ya bada a yi mata kayan ɗaki sun yi fira sosai saboda akwai isasshen credit a wayar wanda idan za a yi na a kwana ana waya ba zai ƙare ba suna cikin firan ne kiran basiragen ya shigo wayar duk da bata san sunan da aka rubuta ba amma zuciyarta ta bata angon ne an ta yi wa mumi bayani suka yi sallama ta fito neman munawwarar tana ta Allah Allah akan kada Allah ya ce sun tafi ta nufi ɗakin su ba kowa ko ina ta leƙa ba su ai ko gani gidan duk ba 'yan mata yasa ta tabbatar sun tafi ga wayar sai birari take yi da kira ya katse yake ƙara shigowa dole ta ɗauka ta ce ba ta nan Munawa kam bata tuno da wayar ba har sai da suka kai kofar gidan. Aiko tana kokarin yin magana sai ga kiran Basaraki ya shigo wayar Yusuf. Yace da shi idan suna tare da munawwa ya bata wayar. kai tsaye ya miƙa mata wayar bayan ta fito daga cikin motar cikin sanyin murya ta ce ranka ya daɗe ya hanya a can ɓangaren kuwa suna kan hanyar ne ya ji yana son jin muryar ta ya kira Nuruddin sai sai tsokanar shi yake yi musamman da bata ɗauka ba shi yasa ya nace sai ya ji muryar ta aiko kun aiko aiko yana jin muryar shi ta shiga dodon kunnen shi ya limshe ido ya ce ranki ya daɗe yallaɓiya ta da fatar dai kina wurin da ya da fatan dai kina ɗaya daga cikin kina wurin da ɗaya daga cikin aikin da na saka ki tana yar dariya ta ce i da sauri ya ce i me ni fa bana son haka ki saki jiki ki yi magana da mijinki hajiya ta rufe baki tana yar dariya ta ce ni dai ya hanya ko har kun isa shi ma ya dara baki a washe ya ce muna dai kai ki yi wa ki addu'a Allah ya kai shi gida lafiya ba tare da sanki ya zuzuta shi ba ta ƙara rufe baki cikin jin nauyin shi ta ce hakan ma ba za ta faru ba Allah dai ya tsare min kai gabanka da bayan ka kuma ya kai ku gida lafiya ki ta kashe wayar ta miƙa wa Yusuf tace dan Allah idan ka kai su ka karɓo min waya kafin ta kai ƙarshe kiran ya sake shigowa Yusuf ya miƙo mata ta noke ta yi masa sallama da hannu akan ya ɗaga dole ya ɗauka da saraki yana jin muryar Yusuf ya ce dan Allah ka je gida ka ɗauko mata wayar ta ta manta ta a can ne yana ɗan murmushi yana kallon ta ya ce okay to yayi an gama angon munawwara sannan suka yi sallama na musu fatar Allah ya tsare hanya Sulaiha suka raka ta dukkanin su cikin gidan sannan Yusuf ya ja motar ya koma gida zuwan shi yayi daidai da ganin motar dadin su munara a kofar gidan wanda su ma saukar su kenan suna tantamar nan ne ko wani gidan ne saboda har lokacin dadi bai sami alhajin ya ɗauki wayar tashi ba shi yasa munara ta ce ya zo ta kawo shi wannan gidan ko dai nan ne ɗin ya basu ko dai nan ne ɗin haidar ɗin ya basu saboda kasancewar ta yar gari bai shiga kusufa kusufa bata ma mance unguwar gidan ba ai ko sai gashi zuwan Yusuf ya tabbatar masa da nan ne gida dadin ya fito Munara ma har ta fito tana jifar Yusuf da wata katuwar harara aranta tana ji kamar ta shake shi har sai ya dauke har sai ya mutu saboda tsananin tsanar da ta yi masa Yusuf ya fito cikin girmamawa ya nufi dadi cike da ladabi ya gayar da shi dadi kam kai a sama ya amsa tare da haɗa fuska ya ce alhajin yana ciki dadi yusuf ya kai duban shi cikin gate din ya ce ga motar shi can da alama ya dawo ku zo mu je ciki sai in sanar da shi dadi ya kalla katan kanta meman gidan gidan bene na gari na faɗa wai a ce duk girman shi wanda zai aure mun nara ne masa kyautar shi ai dole ma ya dawo ga bayan shi ai dole ma ya dawo ga bebin shi yayi ta yayi ta cin wannan arzikin shi ma a dama da shi Yusuf ganin yanayin dadin yasa ya shige gidan ya sanarwa da alhajin zuwan shi kasancewar shi ma jira yake da shi musamman da ya je har da yar iskar shi ya sa ya ƙara haɗa fuska ta ya fito tun daga nesa taga fuskar shi hanta cikin ta ta kaɗa amma saboda zamanta mara kunya ko gaisawa a tsaye ƙiƙam ta yi masa ba ɗan rusunawa alhaji baba ko kallo bata ishe shi ba ganin hakan yasa ta sha jinin jikinta Alhaji Baba yana zuwa ya miƙa wa Dadi hannu. Dadi ya zai tare da faɗar. Ba gaisuwa ce ta kawo ni ba, na zo ne akan zancen auren Munawwara. To ban amince a yi auren ba idan har ba Munawwara ce zai aura ba. Alhaji Baba ya gyara tsayuwar shi sannan ya ce, "Kai kaɗan, ka ni magana biyu, Aure kam idan ka ga ba a ɗaura shi ba, to ka tabbata to ka tabbata ka turo yarka ta ƙara saka mini fetur ta kona gidan kaf duk mun mutu ne da ka har ita munawwarar cikin rashin fahimta dadin ya ce ka kosan ka kosan wanda ka bawa auren munawwara kai tsaye ya ce tabbas na sani ko ba dan gidan alhaji duka mai gwal ba na sani shine ma ya bani wannan gidan bayan 'yar sanka ta kona wancan gidan da baƙin nufinta na san kone lefin 'yar uwarta ya kare magana tare da maka mata wata katuwar harara mai shige da kashedi dadi kam jin sunan dukko mai gwal ya sa shi gaba ɗaya ya ruɗe cikin tantama ya ce kana nufin aliyu da ɗaya tilo da dukko mai gwal ya haifa shine zai auri munawwara alhaji ya ƙara haɗe fuska ya ce tabbas ne." sadaki da leban shi duk ya kawo har kuɗin da za a yi mata kayan ɗaki duka ya bada saboda haka ka sani aure ba fashi dan ni bana magana biyu cikin ruɗewa dadi ya ce to ai munawwara munnara ce yake so zai aura ba mu nara ba ba mu nawwara ba cikin ko in kula alhajin ya na fi ka sanin hakan shi yasa ma nake kokarin cikawa masoya burin su munara ta fashe da kuka tare da zuwa ta riko hannun dadinta ta tace ka dawo cikin hankalinka dadi ni fa muka fara soyayya da shi daga baya suka haɗa baki suka ci amana ta shi da ita sai a lokacin dadin ya zabara yace aike nake nufi ba ita ba saboda haka kar ka manta cewa ni na haifi munawwara ba kai ba saboda haka ban lamunta da auren ba mutukar ba munara ce zai aura ba dan cin amana ba abu ne mai kyau ba alhajin cikin tsananin bacin rai da kalaman dadi ya ce idan har na daura auren idan na daura auren to ka kai ni kotu in amsa maka kira yana kare faɗar maganar ya juya ya nufi cikin gida dadi ya ɗaga murya ya ce hanya mafi sauki a auren da bebi idan ba haka ba wallahi ban yaƙi ban yafa haƙƙina na haihuwarta da na yi ba kuma ka sani sai na ja sai na ja haƙƙina matuƙar kai gangancin ɗaura mata aure alhaji ko ko juyowa bai yi ba ya ci gaba da tafiyar shi har ya shige cikin gidan munana ta ƙara fashewa da kuka ta ce dadi ka dawo ka dawo da munawwara gida yafi da a ce ta zauna a wannan gidan saboda zamanta a ciki riski ne ga rayuwata don wallahi ba zai fasa ƙudurin shi ba tunda har kaga ya ki amincewa ta ruwan sanyi ka shiga gidan kawai ka fito da ita ta koma gida yafi idan ya ya bada ita to ka ɗebo masa yan sanda dole ya fito da ita ko ba ya so dadi ya shiru na minti biyu yana ƙoƙarin yin magana sai ga Yusuf ya fito da sauri zai shiga mota Munara ta yi wurin shi cikin zafin nama ta ciyo kwalar shi ta ce bakin munafiki inna munawwara take cikin zafin nama da jin zafin abin da ta yi ya juyo ya faɗawa na zafin abin da ta yi saboda ya ji wata tana faɗawa dadinta akan waya ɗebo wa alhajinsa 'yan sanda ya saka hannu ya maka mata maye sannan ya kwace wuyan eh, rukon da ta yi masa yana ƙoƙarin buɗe murfin motar ya fita ne ta shaƙo wuyan shi ta baya yana ɗagowa kokawa ta kace mai su saboda ita ma ƙarfin hali ne da ita na bala'i shi yasa bata yi shayin idan ya kai mata duka ita ma ta kai masa dan ba suka yi sosai sai jibgar juna suke yi dadi kan bai ma san me ake yi ba saboda tunanin abin da ya dame shi wai a ce dan duk mai gwal ne zai auri munawwara ya shagala sosai da kallon kanta meman katon gidan a ce duk mallakin Alhaji ne kuma ta hanyar shi zuciyar shi ta fara canke in canka akan abin da ya dace ya yi ya lula sosai cikin zurfin tunani ai kuwa sai gashi ya ji munarra ta kwalla wata ƙara ba shiri hankalin shi ya dawo daga dogon tunanin da yake yi saboda Yusuf ya saki kwanji ya jibgi shegiya sosai sannan ya yi sannan ya sa'ar zubar da ita ƙasa ta faɗi akan wani dutse shi ya yi sanadin ƙarar da ta fasa saboda hannunta da ya haɗa aiko kafin dadi ya so har Yusuf ya faɗa mota shi ya bata wuta tare da baɗa musu ƙura a ɗari ya kanta ya ɗago ta yana tambayar meye me ya faru tana sharɓar kuka take sanar da shi Yusuf ne ya dake ta bata yi masa komai ba ta ƙare magana, tare da cewa hannu na dadi wallahi ya karya mini hannu wayo Allah hannuna a ruɗe kanta ya saka ta a mota sai kuka take yi da ƙarfi ya ja motar ya bar ƙofar gida Alhaji yana kallon duk abin da ke wakana ya yi murmushi mai sauti sannan ya bar wurin ya yi zuciyar shi kada tunanin rashin hankalin ɗan uwan nashi saboda biyewa marar kunyar shi da yake yi ya ji daɗi sosai da Yusuf ya saki jiki ya maske ta dan daga lokacin za ta gano ƙarfin namiji daban yake da na mace ya ci alwashin duk wani rashin mutuncin da dadi zai yi ba zai fasa aura ba sarake munawwara ba Yusuf kan yana tafe yana tunanin abin da ya faru tsakanin shi da munawwara har shi kansa sai da ya ji sai da ya da ƙarfin hali irin nata dan in banda faduwar da ta yi da Allah kaɗai ya san iya tashin hankalin da za a yi shi yasa ya yi saurin barin ƙofar gidan dan baya son dadin ya ga ya yi mishi rashin kunya har ya je gidan. har je gidan ya miƙa mu nawara wayar ya kwaso su da laiha tunani bai bar zuciyar shi ba Munnawa kam hankali kwance aka fara gyara mata jiki tsakanin duka da shaye-shayen abubuwa har ma da turare har dare abin ake yi Hajiya Hinduma ta kira Hajiyar akan ta ta yi akan ta yi kwanciyarta a nan har da safe idan su Zulaiha za su je kai ta wajen gyaran kai sai a biyo a ɗauke ta domin kawai a ji daɗin gyara ta cikin nutsuwa ai ko hajara ta saki jiki duk wani abin amfani da ta sani tsakanin laushin fata ta gyara mata jikinta Nana kam sai kuka take yi har dadi ya kai gidan kam sai kuka take yi har dadi ya kai gidan mai gyara ko da aka duba aka ce gocewa ce ta yi a ɗan gwiwar hannu an gyara ta tsaf sannan suka juyo gida a ranta sai ƙara tsinewa Yusuf take yi shi ko dadi sai aikin lallashi yake yi tare da yi mata alƙawarin ita ce za ta auri aidar ta kwantar da hankalinta ko da suka je gida suka tarar da momi sai walwarta take yi dan har ta kunna kallo tana yi ta yi zaune falo abinta tana cin abincin ta hankali kwance wanda rabon da ta ci abinci irin haka har ta manta saboda tashin hankali cike da mamakin ta suka karaso falon Nadi rike da Munara har ta zauna sannan ya ce da ita sannu tare da ƙara tambayar ta shin da gaske ne Haidar din yaron gidan Dukkan ne ta tabbatar mata da cewa ai shine ma ya turo Nuruddin a matsayin shi dan ko motar da aka ce Nuruddin ya siya wa Munawwa shine ya siye ta sannan kasar wajen ma da ake ganin Nuruddin ya dauki nauyin kai ta duk shine ya yi musu basaja kuma ta tabbatar masa da lalle shine dan ta haɗu da shi can India lokacin da Munawwa take jinya Dadi ba shiri ya ce taya hakan ta kasance duk ba tare da an gano komi ba. lallai maganar da gaskiya ce dan da shi Nuruddin ya je asibitin kafin a fitar da ita Indiya tabbas sai ma yanzu na fahimci kamar ya fi Nuruddin damuwa a wancan lokacin wato ni za su yi wa yawo da hankali dan kawai suna son su cutar da ke amma ki yi haƙuri ki bar komai a hannuna duk da sun yi mana laifi ba zan yi ƙasa a gwiwa ba wajen zuwa har inda yake domin in roƙe shi alfarmar ya aure ki idan har ya ita ruwan sanyi to ni ko sai dai a yi haihuwar guzuma Ɗa kwance uwa kwance sai dai daga ke har ita kowa ma ya rasa tunda shi baya da imani haka kawai ya zabi ya rinsa min farin ciki saboda kawai ya ga suna da kuɗi ya daga waya ya kira Nuruddin bayan sun gaisa ne yake cewa da shi Aliyu yake so ya haɗa shi da shi lokacin ba duk suna kan hanyar su Nuruddin yana yar dariya ya mika ba sarake waya tun daga yanayin yadda Nuruddin tun daga yanayin yadda ya ga Nuruddin yana dariya ne ya gano akwai wata a ƙasa kai sai ya karɓi wayar suka gaisa sama sama sannan yace da shi haidar ko ina son ganin ka akwai maganar da zaka yi kana ina in zo in same ka basarake ya zama serious sannan yace ina kan hanyar zuwa abuja saura kiris na juyo amma idan ba damuwa zaka iya bari sai ranar juma'a zan dawo kaduna sai mu yi maganar dadi cikin rawar magana yace magana ce ta sauri gobe zan so abuja in same ka da kaina ya ce oke ba damuwa dadi sai ka zo sannan ya kashe wayar yana yar dariya yace duk da ban sani ba amma zuciyata ta bani akan munara ne zai yi wannan tattaki dan kada ya ga na raina shi da na sanar da shi gaskiya ba sai yayi wahalar zuwan ba Nuruddin yana dariya ya ce kada ka katse masa hanzari ka jira kawai ka ji Ƙorafin shi idan har zaka iya yi masa alfarmar shikenan sai ka yi jihadi Basaraki ya maka masa wata katuwar harara sannan ya ce jihado ai wallahi ko ma me zai yi ba zan canza ra'ayina ba haka kawai ina tsaka da farin ciki a katse min jin daɗi Can! wallahi ba da ni ba ni kam can su gada shi da bebin tashi na yafe duka a kai kasuwa masu saurare a nan dakata